نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله ثبت في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام إننا اليوم نعيش فرحة نعيش يوما من أيام أعيادنا في الإسلام وهو يوم الحج الأكبر يوم النحر بعد أن قضى الحجاج حجهم ووقفوا بعرف تائبين مستغفرين متذللين خاضعين وجل لهم الرحمن برحماته ونفحاته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين وأن يجعلنا من العتقاء وأن يجعلنا من عباده الصالحين هذا يوم خصه الله سبحانه وتعالى لعباده ليتقدموا إلى الله بالشكر على ما من عليهم من نعمة الهداية ومن نعمة الإسلام هذا اليوم وهو تمام الأيام العشر التي فضلها التي جاء فضلها عن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أفضل الأيام على الإطلاق هذا هو تمام العاشر منها وفيها شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ما يبرز فيه معلم أو أكبر معلم من معالم هذا الدين وأكبر ركن من أركانه وهو التوحيد كانت هذه الأيام العشر كلها أيام التوحيد لأن الحج وهو ركن من أركان الإسلام قام على هذا الأساس فكل شعيرة من شعائره وكل عمل من أعماله وكل عبادة يتقرب فيها الحاج إلى ربه في كلها تنادي بالتوحيد وكلها تدعو إليه وتدل عليه إن الحج من يوم أن أمر الله المولى سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بل من يوم أن هيأ له مكان البيت أعلن له أن هذا المكان إنما هيأه ليكون دليلا على توحيده دليلا على وحدانيته على تفرده بالألوهية والربوبية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود هكذا أعلنها الرب سبحانه وتعالى من يوم أن بوأ لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي أي طهره من الأنجاس الحسية والمعنوية من الأنجاس المعنوية وهو أنجاس الشرك بالله نجاسة الشرك بالله نجاسة الأوثان والأصنام نجاسة كل ما يعبد من دون الله ومن النجاسة الحسية أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يطهر بيتي بيته من هذه الأنجاس كلها وفي سياق آيات الحج جاء ذكر التوحيد مرارا ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى وأنه فرد أحد لا يعبد سواه لا يعبد سواه يقول الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هكذا أعلنها الرب سبحانه وتعالى أن المسلم في هذا الأيام يؤكد هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود بحق لا يعبد غيره حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق في هذه الأيام وفي هذا اليوم المبارك أمر الرب سبحانه وتعالى عباده أن يشكروه على نعمه ويكثروا من ذكره بالتكبير والتهليل والتحميد وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كان العرب في الجاهلية يجعلون الحج موسما للتفاخر فكل قبيلة تتفاخر بأنسابها وتتفاخر بأيامها فيقوم أحدهم ويقول كان أبي يحمل الحمالات كان أبي يحمل الديات كان أبي, كان أبي يطعم الطعام فالكل يذكر أباه ويمدحه ويذكر مآثره ومناقبه أو يذكر مفاخر قبيلته فقال الله سبحانه وتعالى مرشدا لهم وموجها ماذا عليهم أن يفعلوا في هذه في هذا اليوم قال وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ثم أرشد المولى سبحانه وتعالى عباده أن يكون ذكرهم لله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى يسألوه الدنيا والآخرة اسألوه الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة لأن هناك من الناس من يحج لا لله وإنما يحج لغرض دنيوي فقط كأن يحج كما كان الجاهلية بعضهم يحج ليسأل الله الغيث يعني يسأل الله الأمطار أو يحج ليسأل الله المال أو يخج ليسأل الجاه والملك لكنه ينسى آخرته فأمر الله فذكر الله سبحانه وتعالى هذين القسمين من الناس ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا القسم الثاني هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم يستشعر أنه في حاجة بل أن حياته في هذه الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة فلا يكون همه الدنيا وحدها لا يسأل الله غيرها فليذكر الله سبحانه وتعالى وليدعوه لكنه لا ينسى آخرته وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نسيبك من الدنيا ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يذكروه في هذه الأيام أيام التشريق أيام, ذكر أيام أكل وشرب وذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله واذكروا الله في أيام معدودات ذكر غير واحد من المفسرين أن الأيام المعدودات هي هذه الأيام أيام التشريق هذا اليوم الذي نحن فيه وثلاثة أيام بعدها فلنكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام ليكون شاهدا على شكرنا لنعم الله وأجل نعمة وأكبرها وأعظمها نعمة الهداية واذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فأكبر نعمة وأجلها عليك أيها المسلم هداية الله سبحانه وتعالى لك إلى هذا الدين إلى هذا الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه فاذكر الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فتكبير الله وذكر الله في هذه الأيام دليل وشاهد على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أيها العبد فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأيام يكثرون من ذكر الله فقد ثبت في صحيح البخاري معلقا أن عمر بن الخطاب في أيام منى وهو بمنى في قبته يكبر فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر الأسواق وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يكبر بمنن يكبر بمنن في هذه الأيام وخلف الصلوات وفي فسطاطه وفي وعلى فراشه وفي مجلسه وممشاه وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها تكبر وكان النساء يكبرن وراء أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز هكذا ذكره البخاري في كتابه الصحيح تعليقا فلذلك استحب للمسلم أن يكفر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام عقب الصلوات وبخاصة الصلوات المفروضة ثم في مجلسه ثم في ممشاه وفي سوقه وفي كل مكان من هذا اليوم إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من هذا الشهر فهذا دليل على شكرنا لله سبحانه وتعالى الذي ذكره في سياق آيات الحج في سياق آيات الحج ذكر شكره في غير ما آية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين لا من المحرومين وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعلنا من عواد هذا اليوم وأن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان كربهم وشدتهم وأن يعيد المسلمين إلى دينهم عودا جميلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah kira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da wadanda suka tafarki sa zuwa tashin alkiyama da wa musulmi hadisi ya tabbata a cikin sunan hadisin Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ranar Arfa da ranar yanka ta ce yawman nahar wannan rana ta sallah da kuma ayyamut tashrik kwanaki uku bayan ranar sallah annabi ce iduna ahlul islam ne ranar idin mu musulmi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ya samu mutanen madina suna da wasu kwanaki guda biyu da suke bukukunan idi a cikinsu annabi allahu alaihi wa sallama ya ce da su inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa fita. Ya ce allah ya canza muku kwanakin da suka fi waɗannan alkhairi wanda kuke biki a cikinsu su ne ranar yau yawmul adha wannan rana ranar idin layya da kuma ranar idin ajiye azumi waɗannan ranaku biyu su ne Allah subhanahu wata'ala ya musanya ma wannan al'umma ko ya ba wa wannan al'umma su ne mafi alkhairi daga dukkan wasu ranaku da musulmi za su nuna farin cikin su a ciki a musulunci muna da kwanakin idi waɗanda su ne idi a wajenmu a cikinsu ne muke nuna muke ƙara fito da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga ni'imar da ya yi mana da ya zaɓe mu ya sanya mu cikin al'ummar musulmi daga ciki akwai wannan rana wannan rana ita ce cikin kwanaki goma waɗanda falalar bayanin su ta gabata waɗanda a cikinsu ake gudanar da manya-manyan rukunan hajji sannan a cikinsu ne sauran al'ummar musulmi a ko'ina duniya suke tarayya da alhazai cikin wasu daga cikin ayyukansu don su ma su yi tarayya da su cikin lada aka shar'anta mana yayin da suke cikin ihrami aka ce kada su taba wani abu na gashinsu ko na akaifarsu haka nan shi ma wanda zai yi layya sai aka shar'anta masa wannan kamar yadda yanzu cikin sayo muslim hadisin ummu salama don ya yi tarayya da su cikin wani abu na aikinsu aka shar'anta musu tsayuwa arfa a lokacin da za su samu yanci daga Allah subhanahu ta'ala, su samu gwaggwaban lada da gafara mu kuma sai aka shar'anta mana mai azumi a ranar kuma mu yi tarayya da su su a ranar ranar idi ce a wajen su da aka haramun ne su yi azumi su a wannan ranar mu kuma sai aka shar'anta mana mu ainihin azumi a ranar don mu ma mu samu albarkar cikin wannan rana mu kuma samu gafara daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi game da azumin arfa kamar yadda yake cikin sayo muslim hadisin abu qatadat al-ansari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace yana kankare laifin shekarar da ta wuce da wata ta yi saura saura ka kaga ashe ana son kai tarayya lokacin da su ranar yawman nahar ranar soke abin hadayensu mu kuma sai aka shar'anta mana a ranar mu ta bi sallar idi ko kuma mu ba mu soke abin hadayar mu soke abin layyar mu yanka dabbobin mu nemi kusancin Allah mu ma da wannan da za mu ainihin yanka ba don komai ba saboda rahamar Allah subhanahu wata'ala kowaminta na da yawa kuma suna da faɗi duk wanda ya rasa samun shiga wata ƙofa daga cikin rahamar Allah to wannan ya yi asara duniya da lahira saboda yalwar ƙofofin rahamar ubangiji wa rahmati wasi'at kulli shay wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma haka ubangiji yake ramarsa ta yarwaci komai to duk wanda ya kasance bai samu gurin shiga ba to wanda babu inda zai samu rahama kuma haka ubangiji subhanahu wataala ya yalwace wannan rahamar haka wannan rana rana ce ta idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan rana cewa tana cikin ranar idi yawmin nahar shi ne yawon hajjil akbar don musulmi suna farin ciki a cikin wannan rana a cikin wannan rana za mu yanka dabbobinmu na layya mu kusanci Allah da amsan sunansa yayin da muka zo yanka dabba za mu ambaci sunan Allah wannan ambacin sunan Allah kusanci ne zuwa gare shi ƙara tabbatar masa da tauhidi da cewa shi ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta abauta masa babu wanda ya cancanta a yi wa bauta a nema a ƙasƙantar da kai a gudunsa sai shi shi sa aikin hajji gaba ɗaya a sasin da aka ɗora shi kenan tun daga farkonsa har ƙarshensa kaɗai ta Allah ake gudawa tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Ibrahim a.s. da ya ɗora harsashen ginin wannan ɗaki kai tun lokacin ma da ya nuna masa gurin ya tanadar masa gurin ce to gashi nan Allah tushrik bi shari'a kada ka haɗa kowa da ni wa tahir baiti bai ce lit-ta'ifina wal-qa'imina war su sujud ka tsarkake daki na tsarkakewa gaba daya tsarkakewa ta dukkan wani abin da yake najasa ne mafi girman najasa ita ce najasar shirka da Allah najasar gumaka ko na najas haka najasar shirka ita ce farkon abin da za a tsarkake daki daga ita sannan daga sauran najasa wacce take ta zahiri a cikin siyakin wato gerin gwanan ayoyin da suka yi maganar hajji za mu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya yi ta gaya mana batun tauhidi a ciki ya yi ta mana batun kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. a cikin siyakin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa wajitani burrin min al-awthani wajtanibu qawla ku ne kusanci ƙazantar da take tattare da gumaka da kuma ƙazantar maganar ƙarya kuna zaira ghayra na nabi kuna masu tsayawa a miƙaƙƙen akan hanyar Allah ba masu haɗa Allah da wani ba ce wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama duk wanda ya haɗa Allah da wani kamar ya ainihin sun tumo ne daga sama fa takhtafuhu tsuntsaye su wabce shi su yi kace-kace da shi Auta ilayhi ar-rihu ko ta ebe shi ta jefa shi can wani guri mai haka ubangiji subhanahu wataala ya nada ta batun wato ainihin kadaita Allah a cikin sauraka a cikin waɗannan kwanaki kwanakin idi ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta mana bai wa Allah bai masa wani ولتكملوا العدة alama hadaku, wani ما هداكم alama hadaku, ku ما هداكم adadin da aka ainihin. sa karamar sallah ce wato sallar azumi ce ku cika shi adadin kwanakin azumi sannan ku yi kabar bari hakanan a wannan Allah ce lahafi fi ayyami ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigaggu malamai suka ce su ne kwanakin waɗannan kwanaki na goma goma sha ɗaya sha biyu sha uku na wannan wata ta ambatan Allah Allah subhanahu wataala ya rushe al'adar jahiliya kafin zuwan musulunci bawa sukan je hajji ba don wani abu ba sai don sai alfahari da iyayensu ko mutum ya alfahari da kabilarsa an mai da gurin hajji wajen arfa ko inda za su tsaya wuri da kowa zai tashi yana kirari ga mahaifinsa ko yana kirari ga kabilarsa mahaifina shi ne wanda yake ciyar da mutane abinci shi ne wanda yake ɗauke wa mutane biya shi yake ɗauke ba su sukan jama'a shi yake kaza shi yake kaza ko ya tashi ya tafaɗa faɗa alfahari da ƙabilarsa suna da ƙarfi suna da jarumta sun ci yaƙi kaza sun yi kaza Allah ya hana su ya ce da zarar kuka gangaro kuka baro arafa to kuna zuwa mash'aril haram a muzdalifa Allah ce ku yi ta ambatan Allah ba maganar ambatan iyayenku ko ƙabilarku ba ku yi ta ambatan Allah sannan ya nan ya sake cewa in kuka gama aikin hajji gama aikin hajji shine gama tsayuwa arfa إذا قضيتم مناسككم فاذكروا ka dhikrikum أبا idan kun gaba aikin hajjin ku ambaci Allah kamar yadda da can kuke ambatan iyayenku aw ashadda dhikra ko ku ambace shi fiye da ma da kuke iyayenku maganar ku ambaci iyayenku bane ku ambaci Allah aka shar'anta musu yi addu'a kamar yadda kowane musulmi aka shar'anta masa addu'a aka rushe wata al'ada ta jahiliya da ada tuman jahiliya zai fita hajji abinda zai je roƙo duniya ba lahira ba zai je da ya roƙi Allah Allah ka kawo ruwa amfanin gona ya kyau shi abinda zai kai shi ke ko ya roƙi Allah dabbobinsa su yawa ko ya roƙi Allah mulki ko ya roƙi Allah ƴaƴa ko arziki ko kasuwanci abinda kawai zai kai shi kenan Allah ce waɗannan ba su da rabo a lahira ya nuna masa cewa a samu a rika ambatan Allah a kuma roƙi Allah duniya da lahira ba a hana ka ka roƙi duniya ba amma kan duniyar ta zama ita ce ta cika zuciyar cewa minan nasi man yaqulu rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min kala. cikin mutane akwai wanda kawai Allah ba mu duniya ba mu duniya amma ba ya da rabu a lahira cewa minhum man yaqulu rabbana tina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa a adhaban fito daga cikinsu akwai wanda zai ce ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a yara ka tsare mu shiga wuta to wannan shi ne ake bukata ta ce addu'ar da annabi ya fi lokacin da yake dawafi idan ya zo tsakanin rukunul yamani da kuma hajarul aswad dan wannan tsakanin anas ya ce ban kishi yana fadar wani abu ban da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban sannan Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanaki ƙididdigaggu malamai suka ce su ne waɗannan kwanakin da muke ciki ku yawaita ambatan Allah haka sahabbai suka kasance suna aiwa ambatan Allah ya tazo cikin sayar bukhari ya rubuce shi mu'allak daga umar ɗan khattab yana yace yana mina daga tantinsa fi qubbati yana cikin tantinsa sai ya ɗaga miliyar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد sai mutane a can masallaci su ji ana yi sai su kama yi su mutane a kasuwa sai su kama yi haka nan sayyidina Umar ibn Abdullahi ibn Umar shi ma ya kasance yana ambatan Allah a cikin kwanakin bida kwanakin bida sune na 11 na 12 na 13 yana ambatan Allah a cikin shi yana ambatan Allah yana ambatan Allah a fi firashi fi tusbatu a cikin a kan shimfidarsa a lokacin da yake tafi ko a lokacin da yake zaune yana ambatan Allah kuma mata da maza kowa an shar'anta masa ya ambaci Allah wa khalfas salawat da bayan salloli bayan salloli musamman ma na nafil na farilla ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ranaku ne na a ci a sha a ambaci Allah sauraka rana ce ta murna ana san a nuna murna a nuna ainihin wato soyayyar juna da taimakon juna a cikin wannan kwanaki kwanaki ne da ake son a ga cewa an shigar da farin ciki a cikin zukata ya tabbata cikin sayul bukhari sai na umar sayyidina abubakar aisha take cewa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama tare da aisha akwai wasu yan yan yara suna suna suna suna kada dindifa suna waken su sai da abubakar ya ga ga manzo Allah lullube a cikin gwargwansa ga wasu yara kuma suna kada dindifa suna suna waka sai na umar ya ce abi mazmuri rasuli abi mazmuri shaytan fi baiti rasulillah yanzu sautin shaytan kuma a gidan manzon Allah to wannan kada kade sautin shaytan a gidan manzon Allah ya zabura zai hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahuma fa inna li kulli qaumin 'ida wa hadha 'idu ka kale su kowaɗanne mutane suna da ranar wannan ita ce ranar idin saboda rana ce da ake ainihin nuna farin ciki da nuna murna duk da wannan kuma dole ne a kiyaye dokokin Allah ba daidai ba ne don an ce ka nuna murna ka saba wa Allah saba wa ce wa ni'ima wannan ni'ima ce ta ubangiji in ka saba masa a cikin wannan kwanaki to ka butulce masa ne ka zama idan da zai na baddalu ni'imatallahi kufra ka canza ni'imar Allah ne mutunci. saboda ka guje wa abin da zai zama sabon Allah ne duk abin da za a yi na farin ciki a yi shi a cikin iyakokin shari'a kada a sakata daga layin shari'a da sunan farin ciki wannan ba zai halitta saboda haka za mu nuna farin cikin mu a cikin waɗannan kwanaki kuma duk da wannan ba za mu manta da 'yan uwanmu ba waɗanda suke wasu ƙasashe da ma cikin ƙasarmu da suke cikin wani hali na kakanikai waɗanda su wannan farin cikin da kake ji da wannan ɗanɗanan da kake cikinsa na daɗi da kai da ‘ya'yanka da matanka su sun rasa shi ba abin da za su ci suke magana ba tsira da su suke magana ana kashe su ana azabtar da su ana gallaza musu yan uwanmu yan gidan hijira waɗanda suke rayuwa a gurin da duk wani abin da ɗan adam zai bukace shi na rayuwa babu shi babu kula da lafiya babu kula da tsaro babu kula da abinci na ilimi suna cikin wannan mawuyacin hali a rika tuna su kada a manta da su ka tuna 'yan uwanmu da suke wasu kasashe kamar musulmin myanmar musulmin rohingya da ake kashe su mabiya addinin buza suke masu san kiyashi a yanzu duniya tana gani ana yi musu yankan rabu yayin da duniyar musulmi suke yanka dabbobi su kuma su ake ba. ga hotuna nan sun cika duniya duk kafofin sadarwa na zamani dauke suke da hotunan waɗannan bayan Allah ana yanka su a ƙasar bama duniya tana gani babu mai buɗe baki ya yi magana ba wanda ya damu da abin da ake yi su ba don kowa saboda su musulmi ba don wani abu saboda su musulmi ne da yau ba musulmi ba ne ake musu wannan yankan labar wanda duk duniya tana ganin hotunansu a kayan da mace a yi mata turara yi wata a sa wuta a yaka ta tara a tara kwano a cika shi da jininta a ɗau hoto a saka a cikin youtube ko a saka shi a facebook duk duniya tana gani a je a ƙona gidaddajinsu idan sun fito a bisu da tsara babu bambanci tsakanin tsoho da tsohuwa da yaro da mai yawa da lafiya da mai lafiya kowa kisa yake bayan an kona garuruwansu an kona gonakinsu kuma a bisu a kona su a kama su a yi ainihin babban rami a sa su da ransu 'yan sandar garin na gani a tsaya a an binne su gare wannan tun zamanin asabar hudud da muka ji wannan su sake yin sama sai yanzu yake faruwa a Myanmar a kasar Myanmar a Bama duniya tana gani yanzu a cikin 'yan kwanakin nan a yau a yau ke karantawa wakilan majalisar ɗinkin duniya wani sun nemi biza a ba su su je su duba su yi bincike ƙasar ta ce ba za ta ba su visa akwai wata ƙasa ta duniya da za ta yi haka yanzu a kyale amma saboda saboda musulmi suke kashe ba idan suka rarraki musulmin ɗan rohinkiya suka rarrake su suka shiga ruwa a kwale-kwale wanda shi kansa kwale-kwalen mutuwa tana wa ba a je ko ina ba zai kife ba a fada ruwa amma haka za su shiga su nufi bangare da suna da ɗan su musulmi suna zuwa isa bakin gaɓar teku bayan sun kwana uku ko hudu ko biyar suna tafi a cikin ruwa akwai wani su kai akwai yi wasu mutu a ciki suna zuwa gaɓa za su samu an cika da sojoji da 'yan sanda suna zuwa a rarrake su a ci su koma ba ƙasa su bace ba su ba su za su shiga ba kuma har ƙasar alfahari take cewa mun tsaye iyakokin ƙasarku mun hana ɗan rohingya su shiga saboda ba ƙasa ba ne su kuma can an ce da su kuma ba 'yan ƙasa ba ne sun shekara shekaru ruwa a yankin alakar amma an ce su ba 'yan ƙasa ba ne an taɓa yin wani mutum a duniya da ba ƙasa ba zai yiwu ba amma duniya ta rufe ido ana ji ana gani saboda ka ci gaba da su addu'a Allah subhanahu ta'ala dora su akan azalimai yayi musu maganin zalincin da ake musu ubangiji subhanahu wataala yayi kace-kace da waɗannan makiya Allah ta addinin buza a cikin ana cikin wannan zaka samu wasu kasashen musulmi suna ba su guri wai suna gina gurin bauta su can kuma suna ainihin kashe musulmi ɗan uwansu اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول da masu yadda معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Thank you.